Lamarin ya afku ne a lokacin da sabon gwamnan wanda ake yi wa lakabi da Abba Gida-Gida yake kan dandamalin tare da mataimakinsa da kuma muƙaddashin babban mai shari'a na jihar wanda ya jagoranci rantsar da sabon gwamnan da mataimakin nasa. sai dai kuma babu wanda ya ji rauni a cikinsu. Sabon gwamna yana shirin barin dandamalin ne bayan rantsar da shi sai kawai ya rubuta inda nan nan jami'an tsaron suka kakkare shi ciki har da kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Ahmad Usainu Gumel. An katse bikin ta yadda sabon gwamnan bai iya yin jawabi da duba faretin masu kayan sarki ba saboda cincirin da magoya baya da suka yi wa filin wasa na sana bata cikar farin dango ciki da waje. Gwamnan jihar Kano mai barin gado Dr. Abla Umar Ganduje ya gamu da ci cikas a bikin hantsar da sabon shugaban kasa a super eagles